ba bai sani ba wanda ke cikin irin wannan haira yunwa shi shi kamata ya wasa ko wanda ke cikin kwanciyar hankali kamata ya wasa wannan wani abu ne wanda muna gani tun muna jin labarin shi a nesa ga shi nan ya fara gewayewa ya fara gewayewa har ya fara ruwa ne mara sallama a gida kamata ya dan uwa ko da ba kusa da kai abin yake ba ka mai wayo mai dabara mai hankali mai hankali da ka iya kai hankalinsa zai iya kai shi a janna. mai wayan da zai ribaci ya amfana da wayansa gobe kiyama don an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su a tsammaninsu mai wayo shine wanda ya iya neman kuɗi su ya ka suke tsammani sai mamman Allah ya ce musu la su man dana nafsahu wa amila lima fi gadin wanda ya hana ransa ya tauye ta ya takure ta ya tilasta mata bi Allah kuma ya aiki dan gobe ba gobe lahadi ba gobe ta kiyama wannan shine abin da ake so kenan kuma haka na farko suka dogara akai suka wuce sai sanya rayuwarsu ta zama riba ce shi ya sanya suka ji daɗi shi ya sanya suka ribatu kuma suka amfana suka amfanar shi ya sanya rayuwa su a wurinsu sana'a ce ana yi don a ci riba ne idan za ka rayu don ka ci riba ribar ta lahira ba ta duniya ba to hani an bi hadhihi alhaya ma da irin wannan rayuwa idan ko za ka rayu ne ba don riba ba to sai a ce tur menene amfanin rayuwa da babu riba cikin ta uwa muna ganewa lokaci ya ke ba tun yanzu ba da ya kamata mu rinka gaya ma ubangiji bukatunmu mu kuma rika yadda da abin da Allah ya kasa ya bamu mu yadda mu yadda mu mu da gaskiya rin duka rin rayawa kai mai gaskiya ne wuya za ka sha ka dauka baka da gaskiya kuma ka san ba baka da gaskiyar dauki kai mai laifi ne ko kotun duniya ka je ina inda ake shari'a idan ka ce ma alkali yi wannan laifi amma abin afuwa shari'a tana sauki yanzu ka ra ka confession ba za a yi ba ka baka da kowa ba amma ka ce a kai ba kai ba sai an yi ja in ja zaka bada wahala kuma za ka wahala kai ma to ban tana ubangiji gafur rahim ne dutse da kai in ka ce mishi na tuba Allah na yi mai sauƙi ne ya maka afuwa amma ka ce mishi a'a kai ba ke dama wayo gare ka a'a dabara gare ka a'a kai dan kaza ne a'a kai kaza ne a wani duniya za ka haka har ubangijin kai kasa gane ka a ina za ka haka rata Allah ya kasa gane ka babu wurin babu wurin wallahi yan uwa ka bajin jin daɗi dan kana boye ba wanda ya san kana nan ban dariya da jin daɗi da harba kafa saboda ba abin da ya zo gidanka la wallahi wannan ba rayuwa ba ce mai daɗi domin in har zaka ji daɗi an bige wancan an bige wancan ke ba wanda ya zo gidanka saboda ka katanganka doguwa ce ka sa wuta a sama mala'ika bai jin wuta in zai shigo gidanka baya ji don da yana jin wuta ko a tare shi a hana shi da bai je ku ba kuma da wayan ku ya je ya dauko na ciki ya kawo ji so ubangijin ka dan uwa kallon ka yake duk abin da ya ga maka yana baka talala ne ka tsaya tsayin da ka ga me me ya dace kai mishi ni'imomin da ya maka kala nawa ba sa kirguwa walau ta'uddu ni'matallahi la tusuha da zaka tsaya kana kirga ni'imomin da Allah maka ba su kirgu ba to bari ka yi me za ka iya kai na gode mashi na yi mai hidima kan lokaci ya zo na yin kaza na yin kaza kuma lokacin da ake ciki mutum zai hutu kan je gida ya tafi ku duba hanyar birnin gwari wani ya bar kaso za shi yadda na ka ɗiba ba shi tun da abin haka ya koma a ko'ina so bayan ala tun muna je a nesa da kun yadda ya zo kusa da ku ya kamata in ma za ka mutum ne ka mutum ɗan sauran imani a zuciyar ko da ba yawa ba cewa ne kawai ka kara ba ka tsare na kan ma da ya rage yanzu na kan ma ne yanzu ka tsare shi to duniya ta zama wani abu gabaki daya ta zama rana babu inda bugun inuwa yake to ka tare wanda ya rage maka in ko zaka iya kara to kara shi da tsare gaskiya ko mai kanta duk abin da ya ga ya faru da kai a duniya na alkhairi sakamakon gaskiya ne mamun sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'ana alaikum bai فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وترواية ولا يدال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا دوبا abin da manzon Allah ke gaya maka sallallahu alaihi wasallam ku yi gaskiya ku tsaye da gaskiya a magana ku yi gaskiya a wurin aiki ku yi gaskiya tsakaninka da yaya ku yi gaskiya a hanya ka yi gaskiya kana kwance ka yi duk inda ka sani na mu'amalarka ka yi gaskiya a wurin don kalma ce shamila ko ina ka yi gaskiya dan adam ba zai gushe ba yana yin gaskiya gwargwadon iyawar shi hatta yi kutabu inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wurin Allah wane siddiqi ne duk matsayin siddiqa siddiqi ma'ana martaba ce ta biyu a rayuwar duniya ta dan adam duk girman ka a duniya baka wuce annabin Allah an gane ko duk girman ka a duniya sai me sai siddiqi don ya ce ladi an amma Allahu alaihi minan nabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin wa hasna ulaika rafiqa kidan ashe siddiq akwai bangaren siddiqai maza akwai bangaren siddiqati mata an gane ko kun ga dai maryam mahaifiyar annabi isa siddiqa ce haka da alaiya mace ta siddiqa abubakar siddiq manzon Allah ce mai siddiqi ne matarsa aisha ce siddiqa bintu siddiq to wannan matsayin a wajen Allah matsayi ne mai girma martaba ta a duniya an gane ko martaba ta ce a duniya babu wata martaba ta wannan ba ta anbiya ba ashe ga inda da hali dan uwa ka yawaita gaskiya cikin aiki duk abin da ya faru to gaskiya ce ke gada maka da wancan alkhairi sannan ya hadi ila bir shi ko bir shine kasatu a'mal alkhair yawan ayyuka na alkhairi shine bir a gona kai mai gaskiya ne a wurin aiki mai gaskiya ne tsakaninka da mata kai mai gaskiya ne tsakaninka da yaya kai mai gaskiya ne abokananka ba su wajen bakin bakinka ba tsakaninka da wani kai komai naka gaskiya ce to zai gada maka da ayyukan alkhairi masu yawa sai sanya malaman suke cewa duk abin da gaina alkhairi a bayan ƙasar nan to sakamakon gaskiya ne kuma ka opposite din wannan abin yake kar kai ƙarya mazana ce iyakum ku kun sun ci ƙarya saboda ƙarya tana haifar da kayan barna ƙarya tana jagoranci zuwa ga fujuri me ake cewa fadirci alkhuruj an ta'a fita daga cikin yawa ubangiji biyayya shine fadirci ba ta harka bace idan mutum ya zama fajiri to zaka same shi yana kayan barna girman fajirci ga baki ɗaya shi ne kafirci isa ƙur'ani a wani wuri ya ce kafartul fajara kafirai ne kun fajirai ne in ka dawo zanko na biyu ka ce ɗan giya fajiri ne mai nema ta mutane fajiri ne mai yin kaza fajiri ne mai yin kaza fajiri ne haka dai to duk laifukan da na musiba shi kuma mafi ƙarfi farkon tushensa ƙarya ce ƙarya ce ba ta da kyau kai wallahi hatta inda ake saukin cewa kana iya yi ma guda uku wasu malamai ta suka a'a haka dai an yadda ƙaryan nan ba laifi ka iya guda uku tsakaninka da abokan gaba bayan an kama ka tsakaninka da ainihin jama'a wajen sulhuntawa da wani da wani ba a shiri kuma kowa haƙo yake game da wani yana addu'a bala'i ya faɗa mashi. ka ce kai ubangiji Allah sarki sai game da wannan shi bai san ka san me ya faru ba salamu alaikum dan waya labari kai alhamdulillah kwanan ma ba ce ai ka san garin ne ce kai da zan game da wani wallahi a shi wani abu ya faru haka ya ta gaya min wallahi ya zai ma game da kai ba kuri dan ya tabbatar ya kuskure gina roƙon ubangiji Allah ya gafarta maka saboda gaskiya ka kyauta mai kai mai alkhairi mai tarin yawa wanda ba sai an faɗa ba a ƙarya ce wannan <coughs> shi ya gaya maka rubuta to ni ma ka dauka zan ma ƙarya ne ni sa'an ka ne amma na yi mamaki shi ai ka san mutum in ya kuskure ya zo ya gane akwai daɗi ya gane kuskurensa da za mu ce al'umma suna gane kuskurensa a duniya su dawo su bi Allah kamar da ya dace ai da ba a je lahira da ƙarnan kashi ba hagarin ya ji daɗi kuma ya sau ƙasa to kana barin nan kuma sai ka san za ka a kawo yake amma sai ka yi wajen barin nan wajen ya ga dai kayan nan amma sai ka sha kwa can sai ka nabi kawo sai ka je gidan wancan ka ce ɗan da wani shi ma kai ashe dai haka abin yi wani wallahi ɗan daga shi malam ban da rantsuwa ba abin da yake cewa ya saba maka ya ce gaskiya watan kawai haƙuri ke so ya baka amma bai sai zai bane duk ya gane gaskiya ya kuskure amma ka yafe mishi shi ma na ta ya za a yi same ka don ya ka yafe mishi shi ya gaya maka ce ato to ka ɗauka zan maka wasa ne shi ma nan ka nake mai gwiwa kaga duk ƙarya ce amma a shari'a malamai da yawa suna ganin babu laifi sai abu na uku abin dan adam ke yi shi da matarsa ka da matan ka da sun dan sulka da ƙarya kaɗan amma kada ka yi da yawa da in ta gada baka ji daɗi ba a rinka yi amma kaɗan kaɗan ka je so kayan sallah baka da kuɗi a tabbar dubu ka samu ɗari biyar amma Allah ya taimake ka sabon kala ce bata yawa a Kaduna ba kana kawo ka ce wannan fakace ai dama mutumin abokin da ya China an ce zaɓin wanda bata yawa a gida ba daga China jiye jiye ta sauka Najeriya sai aka yi kunshi ya kawo min gida ce bari in kawo miki ai kudin da nake jin zai zai kai kusan bandar guda ma ba wai ya dace da maka kudin ta mai yawa ne sai ka na gode to da za ga abin za a yi maka Allah ka san mai za ka fanda shi an gane ko in ta sa kola daga baya an gane sai ka ce ya yi yawa ne yanzu a garin ya yi yawa amma lokacin nan ba yawa kai mai tsara kasa to ko wannan ma ake da shi ma kada ya yawa duk da haka wasu na cewa a annabi ibrahim alaihi salam ya yi abu guda uku da ake ganin karya ce amma sai malama da suka ce a tauri yayi ba ƙarya ba amma duk da haka a bakin wannan ce akai ɗan uwa ibrahim ko babanmu ibrahim ya yi ƙarya uku biyu fi Allah ta'ala don ya ce inni saqim ya zo ya ce bal fa'alahum kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun an gane ko sai ɗaya da yi akan zatin wata wata ainihin sara ya ce irwashi ce duk wanda kaga tauriya ce amma me ake ce makariya faɗin wani abin da yake sabanin waƙi muna ganewa fadin wani abu sabanin waki ne ƙarya duk sakamakon da ka samu a duniya na fadawa wahala na rashin gaskiya na bala'i da musiba mafi yawa natijar ƙarya ce ba ta da kyau ƙarya ba ta kai mutum ko ina sai ga aikin barna aikin barna ko bai kai mutum ko ina in ba wuta ba dan adam ba zai gushe ba ina ƙarya tun yana karami yana karya ya girma ya balaga yana karya bai tsoron kowa amma yana karya ya riga saba da ita to ba zai kushe ba ta yi kutabu inda lahi kaza ba har sai an rubuta shi a wajen Allah wannan makareci ne idan aka rubuta ka a wajen Allah kai makareci ne ya zaka rayu me kuma zaka iya yi to in kawai gari gaban Allah a ranar usul khalaik aka ce wani makareci ne gaban Allah ai ta bace bayan Allah duk mun san me muke mun san me gaskiya me za mu yi don wani ya ji daɗi me za mu yi don mu samu lada duk wanda ya zama rayuwarsa kawai yana yin ƙarya ne don ya burge al'umma to sakare ne ya zama kai ba za ka yi abu don Allah ba sai dai ka samu jama'a sun taru kawai kirkiro ƙarya da kanka kirkiro ƙarya don ka gaya ma jama'a kawai ai dariya ka ji daɗi shi kenan ka biya wallahi gobe kiyama za ka Allah ya sauwake mana fitintunu da bala'i da a ƙasa ubangiji Allah kai mana maganin su ya Allah ta'ala karka jarabce mu da abin da ba ma iya dauka wannan abubuwa da ake yi na manoma a ƙasar Hausa arewa dan mu abin da muka dogara shi bayan Allah shine noma da kiwon nan ba mu da mai in ma da akwai ba a fara hakuwa ba noman nan shi muke yi sai kiwon nan yanzu manoman ake kashewa masu kiwo dama kaɗan suka rage wanda da ke gamin ya ce ya je ƙauren na moda gidan baffansa ya ce tun wani shekara ashirin ya farka ya san ana ana kiwo shanu a gidan dubga dubga ya ce ya je ba ko ɗaya yanzu an kole su to ba mu sani ba ina kuma ake so a kai mu domin idan aka naka samu ta kowane irin bangare to za mu zama bayi sai fa yadda aka da kai yanzu Allah kuwa ga naira ashirin ga dan gidan ungozi in ya gama kashi ka wanke mishi ka zubar can ka tafi an gama an sallame ka kuma you can do otherwise bayan da ka iya yawa a kira sallah zaka ci kai ina zaki ji? Ya zan je sallah ne sallah kudin wata ya kare sake ma kyan dole kuma ka tsaya ka gyara mai naman da ya so wani alade don baka bauta kare baka da kudi a fi ku ibadan ku farka daga baccin ku wallahi duk abin da ke tsammanin ba zai faru zai iya faruwa farka daga bacci ka bauta ma Allah ku farka daga bacci ku rike gaskiya ku farka daga bacci ku yi kaza amma tunanin ni bai zo kaina ba bari in da kai zai zo in ka neman shi ne wannan bawan da muke magana akan shi sa'id bin amru bin nusayb mun ji farkon bayanin sa. mu wajen inda ya tashi da inda ya ɗaura kafa da abin da yake yi saurayi ne na sha faɗa ba ɗaya ba biyu ba samari ba lokacin hutunsu ba ne yanzu bisa ɗabi'a saurayi bai kuɗi shi wuya yake sha don ya samu dattawa su huta su ma da sun sha wuya na gaban suka huta yanzu kai zaka sha wuya na gaban ka ya huta zaka samu hutu a lokacin hutu wanda ya nemi hutu ba lokacin hutu ba to zai nemi hutun a lokacin hutu ba zai kuma rasa shi man talaba arraha fi gairi wakacin raha yufqidu raha fi wakacin raha duk wanda ya nemi sai ya huta a lokacin da ba a hutawa zai nemi lokacin hutun lokacin hutun kuma shi ba zai huta ba so mu yi kokari mu ga me dace kalma ce nake faɗa da yaran ku na Hausa nake zamanin kuma za a gane don dattawa da yawa sun fi iya hausa za su gane me nake nufi ba lokacin hutu bane a rayuwar nan ka yi wahala don karewa wannan addini martabarsa ka tsaya ka yi gaskiya a ko'ina don arasa rai ko dukiya ko wani abu in dai gaskiyar da manzon Allah ya koye ce aka doge a kanta da nema ma al'umma alkhairin zaman lafiya to kai ba kai asara ba amma nan da aka ce ƙarya kake kawai don ka samu mukami ƙarya za ka yi don kai kuɗi ƙarya za ka yi don kai zina ƙarya za ka yi don ka burge wani ya dariya ƙarya za ka yi don a falo a yi dariya a bar kafa kai ka yi asara don mai amfanin ka to yanzu ko wurin yaran ka za a san kai wannan makarici ne lalbimana laisa laka hadaf ka da wani gol a duniya da ke so ka cimma ka. to samarin da ba haka suke ba samarin da suna da hadafi suna da gol suna da abin nema kun ga dai wannan uban shi ya yi mai addu'a kuma alhamdulillah ta amsu ta amsu uban da yake cewa ya Allah ne in ka haramta min wannan ta ubangiji ka ka haramta maɗana dana shi ma ya samu kaga su da tawanda suna addu'a ne alkhairi ya iska 'ya'yansu duk aikin kirki kai ya wuce 'ya'yansu su ma samu rabu ba kuma suna cewa ka ba kowa bane sai 'ya'yansu a 'ya'yansu samu usman samu wannan ba a ce mai hasada ba ce mai kuma son kai ya Allah cikin ni'ima da kake rabawa ta ilimin alqur'ani Allah ka sa ayana a ciki Allah cikin abin da ke rubutawa na ilimin hadisi Allah ka sa jikoki na a ciki Allah ilimin da ke rubawa Allah ka sa kaza ku duba Abdullahi dan gidan Ummu Sulaim idan ta haife shi ta dauko ta ba Anas ta ce kai ma aiki mai addu'a sallallahu alaihi wasallama ya dauko Abdullahi lokacin ba sun shi Abdullahi ba ya dauko ya kai shi gaban ma'aiki mamman Allah ya karbe shi sallallahu alaihi wasallama yace wa hal ma'ahu shay akwai wani abin da aka hado ka da shi yace akwai me yace tamarat dabino ne annabi ya amshi dabinan nan ya tauna ya jawo miyansa dabinan nan ya tauna shi ya sa a bakin yaron ganin kai mai tahnik shine harraka dan yatsanka a bakin yaro yana ce annabi ya roƙa mai alkhairi yaron nan mai rawin hadisin ya ce ya ga yaron nan ya haifi ɗaya ɗaya kusan goma dukkan su masu alkur'ani ne aka wannan shine alkhairin to karka nemi wani abu sabanin abinda in ka mutu ladan zai iya samun ka amma duk abin da ka neman duniya da yawa sun ma ba duniyar ba masa yanzu ko ba a jin labarin su <coughs> amma duk wanda ya rike Allah har gobe ana ji shi ko a ƙauyen ku kace Bilal an san waye Bilal ko ba a san tarihinsa ba an san waye Bilal babban bawa ne bi ma'ana shine minister na information na mayaki sallallahu alaihi wasallama amma dan ka tara dan Kaduna a yanzu haka ka ce ga ma farkon gwamna na farar hula wala bai san shi ba in ba mai bincike bincike leke leke ba bai san shi ba na roji da shi to ga mun farkon gwamna soja a jihar Kaduna wala bai san shi ba saboda me shi ba wani turba ya sani ba amma ku da wasa ka samu dan aji uku na ibtida'iya firamare kace ce lissafo mu kalifin nan guda hudu ko ba komai zai kama biyu ko uku kaga ba sa nan ba layi mai sunansu a Najeriya babu wata mujalla mai sunansu babu komai amma saboda su rike alkur'ani sai Allah ya rike ambatansu a duniya shine Allah ke ta ma'ana wa innahu la dhikrun laka shi alkur'ani da kake gani ambaton ka ne wali qaumika kuma ambaton al'ummaka ne saboda in ka rike shi sai a rike sunan ka kullun da an ambata jikai ne duk tsiya kuma ko an samu mai zagin ka a dan ka Allah ba a rasa komai a matanka da alkhairi kuma ya yi ka su bayan Allah yan samari idan za ku yi aiki don Allah za ku dace dattawa in za ku haɗa kai da samari za ku dace ya ce wani sa'id bin amur bin nufail taqatihi alfatiya ashabba kullaha fi khidmatil islam babansa ya rasu yanzu mai rage shi ya rage a bayan ƙasa sai ya ɗauki dukkan ƙirjinsa da ƙoƙarinsa dukkan abin da ya mallaka a matsayin shi na saurayi sai ya ɗibiya wannan gudunmawa da zai bada addini zai wa إذ أنه أسلم وسنه لم تجاوز عشرين بعد يا مسلمتا دكا بيو شكرا عشرين wuce ba با كما دام sun babansa ya rasu. ya ce ya Allah idan ka bayyana wannan annabi shine ma'anar addu'a idan wannan annabi ya bayyana sallahu alaihi wasallama ya ubangiji Allah kakka haramta wa ɗana yin imani shi uban bayana watan abin nufi anan dan uwa ba kuka ake ba in za ka zo mutuwa shi ka bar amarya in ce ko mai ƙanin yaya ba shi ake so gaya ma Allah bukatun ga yaya Allah zai rike maka su wallahi da ayoyi da yawa cikin qur'ani masu nusashe ka zuwa ga haka yaron nan karami ne jiya aka haife shi da ciki zaka mutu kai kanka tamu da wannan kai tabi lahira kawai kai dai bauta ma Allah walladina yakshuna masu tsoro a cikin zukatansu suna firgici in sun tafi lahira sun bar marayu yan ƙanana ya za su yi sai Allah ce farta kullaha wal yaqulu qawlan sadida ji tsoron ubangijinka ka faɗi zance kyakkyawa tsakaninka da masu imani ba sun tunanin yara ya za su ya za su ba ruwanka ta ba a yi da yawa ba da jafar yin shahada a filin mu'ta mabin Allah ya zo gidan shi shi yana kuka Sallahu alaihi salama. ɗayan na kuka su Abdullahi matan shi mutu binti Umar suna kuka sai ce Allahumma Allahumma khalif Jafar fi ahalihi ya Allah ka mai gurbin Jafar a gidansa Allah ka mai gurbin Jafar a gidansa sai Allah ya kawo Abubakar Siddiq ya auri Fatima binti Umais ya rike marayu yara suka zama gwarazan sahabbai samari ne amma gwaraza bayan Abubakar ya rasu Fatima ta mai wanka kanin Aliyu ko wansa kanin Jafar ko wansa sai a sake auren matar ya ƙara rike ya ƙara gina su gini na na annabta bayan aliyu ya taida da mata har ma sun haihu har ana cewa ga yara kakansu ɗaya umarsu daban-daban tun da su ɗaya su aliyu da jafar subhanan allah abinda ake so roƙa ma yayin alkhairi ta lahira kai amma yi aikin alkhairi ko ba don kowa ba aikin zai yi na so ya samu 'ya'yanka ana yin aikin alkhairi ba wai don ni kaina ba ka yi ma ko dan babu komai ka kiyaye ƴaƴanka don da aikin kwarai ake tsare ƴaƴa idan baka nan duk wanda ke sanya ya tsare ƴaƴan shi baya nan zama bayan Allah a tukiya na kwarai to aiki yake ma Allah yana rai wancan mutanen a cikin kaf inda ubangiji ya ce wa'annan yaran guda biyu da aka mutu aka bari da katanga ba be ruwa ya doka kuma ta ki faduwa da kudi karkashi da an ture ta danfo wannan zai kwashe kudin da inda yanzu jakin alasawa suka bace da kudin sun bace ko ba ka bane na bako labarin jakan alasawa ko da yanzu suka bace da yanzu ba su dawo ba saboda haka sai samari ke tambaye dan abbas me yasa ka tanga bata fadi ba Ya yace baka ji sai ya ce ba wa kana abuhu ma saliha baban su salihin bawa ne ashe mai aikin kwarai yana yi ko dan ya kare 'ya'yansa ashe in kai aikin kwarai ƴaƴanka suna samun katanga ganuwa ta goma shi kariya daga Allah shine Sa'id bin Musayyib hamshakin tabi'in nan dan Madina yana gaya mai ƴaƴansa yace uni azil fi a'mal salihah kai afidukum ba'da wafati ku kyale ni in ƙara yawaita aikin kirki don in tsare ku idan bana nan ha ah, yana kada mu kuma baka nan ashe ayyukan kwarai sukan zama kariya ga dan adam baka nan yi musu aikin kwarai yi wakafi a can taimaka ma wancan marayin yi za a can ka wayan wayancan haka za a mu'amalanci naka idan baka na ku baka bane amma baka yi ba ba ake so yi maka idan baka na? haka yi dage addu'ar da uban ke yi kaga ta ansu yanzu shi ya musulunta shekarunsa ba su wuce ashirin ba ka ji kokarin da yake yi ya ce fa shahida ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam mashahida kullaha illa badra duk inda annabi ya je yakin nan tun daga farkon yakinsa farko na badar har ta buka na karshe ba inda bai je ba ai suka ce hani Allah madalla da wannan saurayi karka wayannan samarin fa suke bin annabi ba suna bin shi bane don a samu gani masu kuɗi ba ana bin shi bane don a ci gari a basu gononi ko camomi? a'a suna bin shi ne domin su samu dama addini ya kafu ko da su kuma da su ba ko da su ko ba su idan addini ya kafu abin nema ya samu badar ne kaɗai bai je ba badar ku diwa ba samu damar zuwa ba dan ba yayi kuwa aka aka ce kowa ya hoto ba shi sanya in kaɗan suka je kuma ba da yaki sunan yaki aka fita ba an fita ne don aje a karɓo wa innan kaya na mutanen Makka da aka koro suka huto suka bari manzon Allah ya ce aje a kwace ubangiji haka ya so a yakin su sun so a kwaci kayan a dawo haka nan amfal ta gaya mana suna neman gaira na ta shauka shi kuma ubangiji na bukatar mai shauka mai kaya wanda sai an sai an kwamu tukunna kana a samu haka Allah ya so aka to aka je badar shi bai je ba faqad ghaba an zalika al-yawm li'annahu kana fi muhimmatin kallafahu iyyaha an nabiyyu alayhi salatu wassalam kaga ashe ba bakin sai bakin zuwa ba shi nan bai je ba saboda manzon Allah ya dora mai wata hidima tafi ka je ka tsare mana wuri kaza je kai mana kaza to dan bai je ba annabi ne ya bashi aiki kaga abai nufi yawa wa ashama ma al muslimina fil istilal arsh kisra wa taqwid ملك القيصر وكانت له في كل موقعة خاضة جمارها المسلمون مواقف مواقف غر مشهودة وأياد البيض مهمودة kaga da shi aka raba abinda abinda aka samu na kisra ya yaƙi gaya da shi aka raba ganin mulkin kisra abin nan kai kaisar wa fi kulli mawqi'atin khada gimaraha almuslimun mawaqifun duk inda ka sani musulmai sun shiga sun yi yaƙi zaka samu ya da wani abin da ya bada na ban mamaki na kai komo na nuna shi jarumi ne wani abu tabbatacce gatacce sananne tsakanin mutane na gaya muku duk wanda aka ce wannan karimi ne za ka samu jarumi ne duk wanda aka ce wannan jarumi ne za ka samu karimi ne karamci da jarumta tare suke ba sa rabuwa karamci da jarumta tare suke gidansu ɗaya unguwarsu ɗaya duk wanda ka iske bawan Allah yana da karamci to zaka iske shi kuma jarumi ne yana da kokari wani abin ba kai ki saka gaba Allah ne ke sawa kai wani abin zaka je inda dan kai ne ba zaka iya ba dabarin ka za a yi da wayanka ba za ka iya ba wala Allah arwa a butulatihi tilka lati sajalaha yawmul yarmuk wata kila mafi girman abin da za a faɗa a tarihi a ce yayi wani abin da za a ce ya aiwatar na ban mamaki a zo a gani babu kamar abin tarihi ya rubuta a ranar rinin yarmouk wani turku lahul kalama li ya kusa alaina tarafan min kabari. zalika yau bari mu kare bamu ba mu labari da kansa don waka a bakin ita tana daɗi amma bari mu ce mu karatu a bakin wanda ya iya ina daɗi ko ba ka ba gashi nan <clears throat> ya ce ƙwala sa'id bin umar bin amru sa'id bin zaid ko bin amr bin nufail yace lamma kana yawm yarmuk kunna arba'an wa 20 alfan ranar yinin yarmuk yini ne da ya faru a zamanin umar dan khattabi sojoji sun yi yawa a lokacin nan ya ce mu dubu ashirin da hudu ne soja dubu ashirin da hudu ko a najeriya ai ba yanka da bane an gane ko a wani hawan min zale ko kuma abin da ya kama da haka fakharajat lana a rome bi ishirina wa mi'ati alfin wai mu mun zo dubu ashirin da hudu muna ganin muna da yawa da muka tara kofar romawa sai suka fito mana da dubu ɗari da ashirin sojoji ne kawai inda kuriya za a yanzu kaga wasu ayoyi ma da ba a san da su ba sai an kawo su ya ce ai an ce Allah ce laqad laqad khaffafa Allah ankum wa alima anna fikum da'afa an yakum minkum mi'atun ko sai a ce me sabiratun me min ya kuma kuma mi'atin sabiratun ya galibu mi'atain idan su ɗari biyu ne to ku ɗari kuna iya tsayawa amma ɗari dubu ɗari da ashirin ku dubu ashirin da hudu me za ku iya buga su ai malam kai kana yi matafi gida kawai sa kai kar maka lau a'a ba a ci kai la yukallifu lausa illa wasa in na dai baka ji bai ce an fice wa wala ta a idikun da haluka duk wasu ayoyi sai kawo maka su wani kila mahalar hayuna wa aqbalu alaina bi khuta ka annahum jibalun tuharrikuha aidil khafiya yace suka dumfare mu kuma yace da ke motsi ga koshi ga alamun lafiya ga makamai dan ana so a ga soja ya koshi kuma ga alamun lafiya a jikinsa dirarren soja a maso da dukkan mata kai shi kai mata kusa mutuwa ya zaka da shi an gane ko su da su ke motsi ga kayan aiki a jikinsu kamar wani hannu ne a goye ke motsa su kaɗan kaɗan wasara amamahum al-asaqifa wal batariqa gaba gare su ga malaman su na yahudawa na nasara ga masu bauta a cikin su wal qissisuna malamai ne irin mazauna fada ya hamiluna sulban وهم يجهرون بالصلوات فيرددونها جيش من ورائهم سنة دوكيد كروس أهاننسو suna gaba suna rera waƙoƙinsu da ke nuni kamar addu'a suke yi sojoji na amsawa daga bayansu walahu hazimu ka hazimun ra'ad suna da abin da ake ce mai hazim watan saut sautin su kai kace kamar ainihin sauti ne na irin me zan ce mishi tsawa a sama ko sama sautin tsawa in suna magana falamma ra'ahumul muslimun ala halihim hadhihi da musulmai suka hange suka ce kai a irin wannan yanayin suka so gansu halatuhum kasatuhum wa khata qulubuhum shay'un min khawfihim sai suka dan rauni kadan wani abu na tsoro ya dan shiga cikin zukatan musulmi inda zane kama ubaidullah ubaidatu bin jarrah ko abu ubaida bin jarrah yahudul musulmi na alkital a lokacin duk inda ka iska musulmai a haka ko a yanzu ko a da ba ka raba su da jarumi karimi ne jarumi ko an fara ya ci haba bayan Allah me aka zo nema ne ku tsaya mu yi haƙuri mu dage har ubangiji ya kawo cin nasararsa da abu ubaida ya fahimci haka sai ya miƙe sai ya wa'azi ya kuɗitar da al'umma ba fa koma ku tsaya sai mun ga mai Allah zai hukunta faƙala ga abinda da ubaidullahi ke cewa ibadallah yansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ya ku bayan Allah ku taimaka ma addinin Allah Allah zai taimake ku don Allah me zaka bashi Abinda ya kawo yake so shi zaka tare mishi kuma kuma ubangijin ku zai tare muku abinda kuke bukata zai kuma taimake ku ibadallah isbiru bayan Allah ku yi hakuri fa inna sabara manjatu min al-kufri haƙuri ne ke kubutar da mutum da kafirci haƙuri shi ke raba mutum da kafirci wa mardatun lil rabbi haƙuri shine samun yardar Allah wa madahadatun lil ar kuma shine kariya watan ainihin dafi'il har abinda ke tunkuɗe ma abin kunya in ba ba haƙuri zaka shiga cikin jin kunya ba kuma yadda ka iya wa ashri'ur rimaha ku fito da ainihin kibau kowa ya fito da kibo ya siti ya shirya sadidu wa sawiwuha ma'ana a sanya abaka a shirya an gane ko wasatiru bitrusi ku dan babboye bayan abin da ku zo da shi na yaki kamar garkuwa ko walzimu sumta samta illa min zikrillahi azza wa jalla fi anfusikum kowa ya shiru ku ta ambaton Allah kawai karkace komai baka da abin da zaka ambata in ba Allah zaka faɗa ba hatta amurakum insha Allah kowa ya shiru ha in ba ku umarni amma kowa ya shirya kar kowa ya wani abu ya ambaci Allah har sai ce ku yi qala sa'id bayan sun gama ga abin sa'id ya ce mai inda zalik a wannan wurin da rajulun min sufil muslimin wa qala abi ubaida sai wani yaro ko saurayi ko mutum ya huto daga cikin sahun musulmi ya ce mai ya abi ubaida ya kai abu ubaida inni azamtu ala an aqdiya amri sa'a ina so ni a an gama al'amari na abin da so in so nake an gama cikin dan lokaci kadan an gane ko sa'a nan so yake ya gama ya mutu shi bai san lokaci mai tsawo fa halaka min risalatin tab'athu biha ila rasulillah lokacin manzo Allah ya rasu ko ko bai rasu ba ya rasu kana sako a kai mishi ko ko babu ga yamu yanzu matsayi irin wannan sahabai yana da yawa kun ga anas bin nadir ya yi irin wannan aina a uhudu an musulmai sun fadi wasu sun fara koma madina sai ga anas a makare daman kuma anas kar kuma ta bai je badar ba wata rana yana nan sai ya ji an ce annabi na cewa sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya je badar dan aljanna ne kwadayin haka ya sanya anas ya zo don ya zancen daga bakin mai shi ya ce ya rasulullahi balaga ne annaka taqulu kaza wa kaza labari ya iske ne kace dole je badar dan aljanna ne yace tabbas haka yake manzo Allah haka ne yace haka yake yace wallahi la illa kayna Allah ta'ala bil kufar illa ya alamanna man ana in dai Allah ya hada da kafirai sai sun san ni waye kun ga alƙawari yawa Allah shi da shi to a haka sai ga yanin badar ya zo uku da kai shi kuma ya zo a makare da makamansa amma yaƙi har an ci daurin awwal sanin ma ya zo ya fara wucewa da ya zo sai ya tsaya gindin jabalar rumat ga wanda ya san madina sai dangi sa bin abi ubada manya-manyan ansar suna ce mai arziki ya kawo ka ai an gama mata rasulullah manzon Allah ya mutu to in manzon Allah rasulullah ya amfani rayuwa kuma ai ba ta da kima gara ku mutu da abin da ya kashe manzon Allah a nan ni ka ba zan koma gida ba sai rinka cewa wa wa wa suke ce mishi ma kauluka wa ya anas me yake nufi da kalmar wa yace fa inni ashimmu ra'ata janna duna jabal ina jin ƙarshen aljanna a bayan dutse ka duba a bukhari a babin magazatu wasiyar babu mutum ɗaya a duniya da ya taɓa jin ƙarshen aljanna kan yi shiga cikin ta in ba anas ba su kaɗai ne aka fara bulbulu mai taron ta yana ji don ala dan uwa a ce ka ji ka kwanta bacci a ce a baka bishara da ka mutu a jannata ka don Allah ka jira ka ce fadon gobe sai dai wani ya maka Allah ni dai wallahi in nan samu a ce in na mutu yau wallahi aljanna ne bisa kini wallahi ba sai na koma gida ba duk abin ne yara tsara ba ce fa ne na gobe da safe wallahi ji kenan haka na huta rayuwar tana da problem malam wallahi tana da problem kai ka ɗauka wani kayan daɗi a cikin dababu. babu ba kwanciyar hankali nutsuwa ce ke kawo kwanciyar hankali ba nutsuwar to babu kaga mace na kiba a gidan mijinta ba wai yawancin tuwo bane kwanciyar hankali ce wata ga abincin ga kudin ga motar amma tsangwamar mijinta ya mata yawa ta rame ka matsinke babu komai ki ku dan Allah bai ke dame ki kai ne bare kawai sai ai ta hakuri akwai mai sako zan wuce ha kuma ya je ya fada makafarai sai da ya kashe bakwai kafin su kai shi saboda jin haushi suka didda tsaye suka bata fuskarsa ƙurani ya sako yana ba labari ga irin su bal mu'min rijalu sadaqu ma ahadullahi alai daga cikin mu'mine masu imani akwai mazaji ashe ba kowane mai imani bane namiji sun gasganta alƙawarin suka yi ma Allah fa minhum man qadana habahu wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda yake sun yi alƙawarin lokacin yayi sun wuce ko mukamin kansula ba a ba anas ba ya gama kuma aikinsa kuma ya wuce kiyama daga cikin kuma akwai muhajira har yanzu ga abubakar a bayan kasa ga umar ga aliyu ga usman duk suna nan a lokacin da aya sauka Allah ya ce da wa'incan na farko da na yanzu wa ma baddalu ta badila ba su canja ba kan alƙawarin suka yi ma Allah suna su ma suna jira akwai mai sako a kai manzon Allah shine abinda sa'idi ke gayawa ike gayawa yake gaya wa abu ubaida da ya fito fili ya tsaya so nake an gaba abin da ke cikin sauri ne ba a lokaci faƙala abu ubaida na akwai saƙo me saƙon tukuri uhu minni wa minal musulmi na salama ka ce ni abu ubaida bin jarraha ina gaida ma'aiki san sulama musulman da ke bina a baya suna gaida manzo sallallahu alaihi wasallam wata ular kuma gaya mishi kace ya rasulullah inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqa kace wallahi duk abin da ka bamu labari wanda yake alƙawarin ubangiji ne mun samu daidai mun samu daidai manzo Allah bai wannan kalmar ba a filin madar ba da ya jawo arna ya jefa cikin rijiya ba ya leƙa ya ce hal wajattum ma wa azrabukum haka shin kun samu abin da Allah ya muku alƙawari na gaskiya cewa za ku ci kaniyar ku ba gwai shi ba ai sun gani ko kuma su gani ba sun gani da kun maratain za mu ɗanɗa muku azaba guda biyu na ɗaya dai musulmai su yanka ku ku tafi lahira kuma can Allah ya gasa ku shine azaba su biyu saboda haka umar dan khattab ya ce manzon Allah ai ga wakilin sun mutu ba sa je ce la ma anta bi asma minhum kai baka fi su magana ba sai dai ba sa iya amsawa ne amma suna ji wallahi suna ji manzon Allah ce to mu dai mun samu abin da Allah ya mana alƙawari daidai mun samu shine me za a taimaka mana akan ku inna nansuru sunna na amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin duk mun gani kiri kiri ga tanan mun gama da ku sai an jima mun riga mun wuce shikenan ya musu a cikin kalib tsohori jiya a filin uhudu a filin badar wannan yan uwa ka gaya mai ka ce mai duk al'awarin da ya yi mana abinda Allah ya gaya mana mun same gaskiya qala sayyid sai ya ce fa ma in sami'tu kalama yace ina jin zancensa wa ra'aituhu ko yamta yamtashiku husamahu wa yamdi ila liqa'i a'da'illah hatta iktahamtu ila al-ardi yace ina jin zancensa yana gama zancensa bayan ya gama abin da yake yi yana gamawa yana kuma tafiya yana ciro kayan yaƙi da kubansu Yace kawai ban tsaya ba nema kawai sai na kama ƙasa da surfafi cikin jama'a waje sautu ala rukubatayya na gurfa ne akan guyayuwa na guda biyu wa ashra'atu rumhi wa ta'antu awwal farisin aqbala alaina yace ina zuwa kawai da gurfa ne na dauko mashina na na dauko abin harbi farkon jarumin daga cikin mutanen roma mutanen farisa da ya fara fitowa ya faro mu ne na fara kashe shi sai kan mai kibiya ya je kasa ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف ya ce kawai sai na afka ma'arna ko dubu ashirin da biyar da hudu mutum dubu ɗari da ashirin ya ce haka na afka musu ya ce duk wani abu mai suna tsoro Allah ya cire mu wani abu mai suna tsoro Allah ya cire mu shi sa idan suna aiki wanda ya gasganta imaninsa ya gasganta Allah yakan samu abin da yake so malamai sukan faɗa littafi mai suna ma'ana salahul umma fi uluwil himma yana cewa man sadaka Allah la yuhibbu shuhra duk wanda yake aiki dan Allah da gaske yake wallahi baya bukata sai an san yana yi ba sai ya sani baya bukata ka san yana yi sai nake labarin yana yi bayan bayan an yi wani lokaci a garin Madina duk wanda ke cin garwa wanda bai da shi in dare ya kwanta kan garewa sai ya ga buhu guda buhu daya kofa gidansa na alkama sai ya je ya cikin gida ya kama ci aka dinga bincike wa yake yin wannan wallahi ba a gane ba wasu suka ce sai da hassan ya rasu wasu suka ce sai da ainihin sa ilmin sai ya rasu da aka zo mai wanka sai a ga bayan shi wajen ɗaukar buhu don kusan balarai bai cika ɗauka aka ba a bayan nan duk bayan ya kirci saboda ɗaukar buhu a shi shi ke raba kuma shi ke ɗauka da kansa ba sai ka nemo inda ko ba sai ya goyo biyu uku in zo sai ya jefa ɗaya nan gidan sai ya wuce can ma sai ya aje ɗaya sai ya wuce da yake barayin babu su a lokacin nan har yanzu za ga mai tallar biredi a makka ko a madina da dare yake yawo ba zuwa yake baka bude ya kawo maka inda ke so a a kofarin baka ba kowa ka rade ka tafi sai sagale maka biredi jaka hudu ko biyar ya tafe shi da asuba an ka zo bude ya ka dauki biredi ka shiga da shi haka ake yan uwa so bayan Allah bayan Allah mu yi kokari mu yi mu kamanta abin da sahabbai suke yi za mu ji daɗi a rayuwa mu yi mu yi abin da bayin Allah salihai suke yi za mu ji daɗi a rayuwa idan ba haka ba sai mu sha wuya wuyar da ba ta da ainihin ma ma ainihin wata ainihin ba za mu iya rabuwa da ita ba ya ce duk wani abu nan sai Allah ya cire mishi fasaran nasu fi wujuhin rori daga nan sai jama'a suka miƙe suka yi suka zabura suka dubbar roma wannan wa ma zalu yuqatilunahum hatta kataba Allahu al-mu'min nasara basu gushe ba suna yakan su har Allah ta'ala ya rubuta wa masu imani nasara a kansu dubu ashirin da biyar ko da hudu suka yi rinjaye ga dubu ɗari da ashirin kaga gaskiyar al'amarin da Allah ke gaya maka yazo kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin yace shahida sa'id bin zaid ba'da zalika fataha damashq bayan wannan yazo za a bude siriya a lokacin nan da shi aka je falamma darat lil muslimina bi ta'a bayan darat lil muslimina bi ta'a watan bayan garin ya kwanta wa musulmi wajen yin abin da Allah ke so ja'alahu abu ubaida bin jarra waliyan alaiha ma'ana bayan an bude siriya an bude sham kenan garin gabaki ɗaya ya koma musulmin gari sai abu ubaida ya sanya shi shine gwamna a garin fakana awwal man wuliya ibrata dimashq min muslimin shine farkon wanda ya rike mukamin gwamna daga cikin musulman duniya shine wa shine wannan bawan Allah sa'id wa fi zaman bani umayya وقعت لسعيد بن زيد حادثة ذل أهل يثرب يتحدثون بها زمنا طويلا ألوك تشندا عثمان دان أفاني يا رسول Aliyu ya rasu mulki ya koma hannun Muawiya rahmatullahi ta'ala ala jami wani abu ya faru da Sa'id ya faru da Sa'id wanda mutanen Madina su ne ya sari ba sun ɗauki lokaci sun tattauna akan wannan abin me wannan abin zalika an arwa أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه سبحان الله يتي أروى بنت أويس تاتبا رياوة أرانتا شيوا سعيد بن زيد ya yi mata kwacen wani abu na ainihin mutuncinta ya hada cikin mutuncinta ko kuma mu ce gasaba shay'an min ardiha kasarta wa dammaha ila ardihi ya hada cikin kasar shi wa ja'alat taluku zalika bainal muslimin wa tatahaddathu bihi wannan ya sanya ta dinga kai komo shi taluku kai komo tsakanin musulmi tana ba su labari ai yayi man kaza ai man kaza ai man kaza mutumin daga duniya ta bude mai kofa ya ce baya so me zai da kasaki baiwa Allah shi sa malam a tarihi yace za'abat tana rayawa thumma rafa'at amraha ila marwana bin al walil madina sun ta dauko kara ta kawo wajen marwan bin abdul bin shine gwamnan madina don a lokacin nan madina ba nan ne capital ba lokacin ma'awiya damask ne capital saboda haka fa arsala ilaihi marwan wana sun yi kallimu da hufi zalika sai ya turo jama'a zo da su samu bawan Allah su yi mishi magana haka ne abin ta faɗa fasa'o bal amru ala sahibi rasulillah abin sai ya nauyi akan wannan sahibin annabi don shi sahibin annabi ka zo daga baya kana tabi'i dan karami ba wanda ko sahaban manya ba gani ba wanda ke rayuwar sahabai kana irin su ai baban ya bane su wanda ya rayu da su Umar da su abubakar su ne manya bai kai nan ba amma ka rinka zargin nan. to idan aka cin sahabi wani ya yi kaza har an kai shi kara wuri kaza to gaban shi faduwa yake da yi kun ga an taɓa yin wanda ma'awuya da ainihin sa'adun bin abi waqas wanda yake malamin tarihi nan ibnu kafir a littafin sa bidaya wa nihaya ya rubuto wani abu wanda wasu na ganin a'a wasu na ganin kuma ya inganta ƙarar sha'a ta wajen ma'awai cewa a iraki wai shi bai sa kowa aiki sai 'ya'yansa bai sa kowa aiki sai danginsa bai sa kowa aiki sai na kusa da shi kuma ƙara ta biyu shine an ce ma bai iya sallah ba ya ce a subhanallah ya ce wanda ya raye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanda shi ya tashi da shi shine bai iya sallah ba ko wanda bai ga annabi ba saboda Allah ishe to inda haka ne kuwa ya bar iraki zai koma gida aka matsa mai ya koma ya ce ba zai koma ba kuma wannan mutumi da ya mai dargi a haka ba zai yafe mishi ba sai ubangiji mu sakamako malamai suka ce ko mutum da dama wanda yake yana daga cikin musa jabu da'awa idan yi addu'a ana amsa ya daga hannu ce ya Allah wannan ya zalunci ne ka ji abin da ya gaya mu ko ban yi ba ya ubangiji na Allah ka bashi tsawaicin kwana a duniya rayuwar ta mai tsawo yana abin kunya a cikin gari wanda ka da ya yi ka a ce gemun ka duk ya fari shekara ka ɗari ba uku amma kana bin yan mata jikin napcrop ga wani abin kunya ne ai ko ba ka bane wallahi abin kunya ne kuma ya ubangiji na biyu ka bashi ƴaƴa mata bashi ƴaƴa mata da yawa sannan kuma ka hana su mijin aure wannan kaɗai shi musiba ce ka samu ƴaƴa mata kamar dozin ɗaya duk ƴaƴanka mata ne babban cikin ta gama abu shekara ashirin ba biyu amma har yanzu ba ta yi auren faru ba ba miji muna gane ko to wannan kadai na iya zama danja da shi kawai shi ba shi ba muna gane ko to mutumin nan a tarihi yakan zo kasuwa ga gira ta yi tsohuwa ta rufe mai ido in ya daga ya ga yarinya sai ya bi ta sai ya kama ta haka in ta juyo ta zage shi ba ba tsoho shege sai ce inna hada a wata abdul salih ya ce wallahi addu'a ba wa ta kama ne bayan da iya hakan da tafi so wannan bala'i ne shi sa aka nisanci addu'ar bayan Allah in suka yi ta kama ka to akwai musiba a ciki saboda aka aka ɗauko wannan magana aka kawo ta sai ya aiko da mutane su zo samu sahabin annabi su yi mashi magana wai abin da ta faru nan gaske ne ya rauna ne azlimuha suna ganin kamar zan zalunce ta kaifa azlimuha ya zan iya zalunta wannan baiwa Allah wa kasami sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan naji annabi na cewa sallallahu alaihi wasallama man zalama shibran min al-ardi duk wanda ya zalunci wani akan iyakarsa bai da kamun zira'i daya tuwikahu yawmal qiyamati min sab'i aradin sai an tare irin wannan kasashen guda bakwai ma'ana a lauye su a naɗe shi a dora mai a wuya Allahumma innaha qad za'mat anni zalamtuha duba addu'a ce yanzu yake yana ga ma Allah ya ubangiji ta raya cewa na zalunce ta fa in kazi ba ya Allah idan mai ƙarya ce fa a'mi basaraha wa alqiha fi bi'riha ya Allah idan wannan mata ta zalunce ne ƙarya ta mun ba mu kwace mata kasa ba ce na kwace bayan annabi ya ce kaza ya Allah in ƙarya ta mun ubangiji Allah ka shafe idanta Allah ka sanya ta fada a rijiyar gidanta alal turazi'ini fi rijiyar take magana a kanta cewa ya kwace ƙasa ta ya cikin ƙasar shi ubangiji Allah ka tsoma ta a cikin rijiyar wa azhar wa azhir min haqqi nuran yubayyinu lil muslimin anni lam azlimuha Allah ka bayyana gaskiya a cikin haƙina musulmai su gane ban ce ta ba abin da yake faɗa musu kenan wanda aka turo su mishi magana kai a yanzu misali bari ku wata kalma ya karama sai kuna rikici da wani ya ce ka zalunce shi kuma ka fi karfin wannan abu. jama'a sun taru suka to shikenan al'umma ku tsaya ya Allah ka shaida wallahi na yi imani zalunci bai da kyau amma tun da wane yana rayawar wannan kayan nashi ne ya Allah idan shi ya zalunce ni ku shaida jama'a ni na yafi mushi idan ni na zalunci shi ubangiji Allah ka bi mai haƙƙi tun daga duniya sai mai rage akwai wani abu kuma babu idan shi ya kware kayan ne naka ne ya ce nashi ne aka ta rikici a je kotu shi na lauyoyi fitsararru wanda sun iya karya su zai ɗiba kai kuma kana ganin naka ne ce a ah, ba sai mun je ko ina ba ya Allah in dai shi ya kware ni kar ma kai mai wanda karshen ya Allah in ya zalunce ni Allah kai da shi ni in ni na zalunce shi ubangiji Allah ka bi mai haƙe tun a duniya ba sai mun je lahira ba in ko wani abu aka yi gaskiya ya ubangiji a ta'ala ya zalunce ni amma tun da ya ce min koyar ba ubangiji in ne kwara na yafe mishi haƙƙina ne amma na bari ubangiji Allah kai mai gafara in ko shi na kwara na zalunta ya ubangiji Allah ka biya mai haƙe tun anan baya ƙasa ya zai da kai to haka wa'ince suke yi in ka zalunce su a cikin mutuncin su bayan suka iya da kai kuma babu wanda zai iya bayyana gaskiya in ba Allah ba sai roki Allah akan haka Dube wanda ya fada gidan Usman dan Affan inda ya kasa madina ka san tsarin masarcin alamin da yake gidan Usman dan Affan ba zai ma wahala ganewa ba wanda ya tsallaka tanga ya fada mishi mata ta tsaya gaban Usman dan Affan ya sare ta ya ce ya ubangiji kai me tayi maka sare ta ya ce ya Allah yanda ya mata haka Allah kamar da shi makaho ubangiji Allah kurmanta da shi kuma Allah ka sa shi ya zama dan wuta to bayan Allah irin wa'annan sai maka addu'a me yake zamanin da zaka zama to ko ba komai a ce mutanen masallacin nan bayan Allah sai sallah ka zalunce su ka dauke musu takalmi ka dauke musu mota su ce Allah ya isa dan zaka ba za a yi ko ina ba wallahi abin ka dauka ba zai maka albarka ba su kuma da ku satan ma kai ba wani abu suka ce maka ba ta suke Allah ta'ala in ya dauka dan yana so ne ya Allah bai da mota jama'a suna hawa mota a garin shi bai da ita ga matansa hudu ƴaƴan shi 27 kuma bai sai da su ba ya ubangiji Allah in ya dauke mota dan yana su ya dinga dauka ƴaƴa yana zuwa ziyara ya je ya dawo ubangiji Allah kai mai albarka ga abin hawansa dashi ne tunda Allah saki fenti dai ko na sake fenti ai ba ta bace sake mata fenti da takardu ko da yan sanda bayan Allah ai ba sa gano irin wanda wuri sai sun bude sun duba injin mota da sauransu to kafin ka bude ka duba injin mota ko inda mutum mai mukami ne ai ba ka bude mishi mota mutum da akwai makullin akwai akwai injin mota a hannunsa saboda ka dan Uda haka ke cewa ya Allah inda ya dauka yana so ne zai amfane shi ubangiji a ta'ala ka amfane shi da abin da ya dauka ya Allah in ko ya dauka dan ya raba da shi ba dan yana so ba ya Allah kar ka bashi iko ya karasa ta a duniya kai dan Allah ba taimake ka ba barawo ko ba ka ba an taimake ka to shine ana yake cewa falamin di ala zalika khairu qalil wallahi daga addu'arsa ba dauki lokaci ba mai tsawo hatta sal aqiq har sai da kwarin nan na aqiq wadi ne ma'ana fil madina gashi nan yajri fihi asil wanda ya san wanda ya san kofar jami'ar musulunci sai ka tsallake wadin aqiq shiga cikin jami'a to kuma kwari ne ruwa na kawowa idan damana ta zo aka yi ruwa yana kwararewa ya burin ba ɗauki lokaci ba sai da wannan ruwan ya kwararu ya biyo wannan wurin bisailin lam yusil mithluhu qatun wani ruwa ba a taɓa yin ruwa mai gudu ba da ya cika wannan kwarin kamar wannan fa kashafa an lahaddi alladhi kana yaktalifani fihi sai ruwan ya kwashe iyakar ya kwashe kasar ya bar tantabirin iyakar da ita kowa ya sani a madina tsakanin wancan kasar da wannan kasar wa zahal musulmi na anna sa'idan kana sadiqa ya bayyana cewa sa'idi mai gaskiya ne muna gane ko walam talbas almar'atu ba'da zalika illa shahran hatta amiyat wannan matar ta kakara mai ƙarya bata gushe ba wata ɗaya ce sai da irin ta makanci wa bayyana wa bayna hiya tatufu fi ardiha tilka sakatat fi bi'riha ta zo tana gewaye kasarta da take rikici akanta ta tsunduma cikin rijiya qala abdullahi bin umar abdullahi dan umar yace fa kunna wa nahnu ghilmanu nasma'u al-insana yaqulu al-insani a amaka Allah kama a'mal arwa yace muna da waye mu muna kanana ji dan umar kenan idan mutum ya tsiya sai in da kai mai muna addu'a sai ka ce Allah ta'ala ya makatar da kai kamar yadda ya makatar da arwa <coughs> wai ce arwa wacce matar ka ƙarya ba ta da kyau karka yadda a goyi bayan ƙarya kuma kada ka yi a yi da kai don wani kuɗi ko zai baka ka kaje kai karya biyan ka zai yi da Allah muna so ka bata mana wani shi nan sai ka biyo layi a sai maka airtime a radio ko a tv ka je a ka bata shi kuma wallahi in an bincika karya kake baka san shi ba to duk wanda kuskure ya maka addu'a irin wannan in Allah ta'ala ya ga dama ya dace sai ya amsa kuma ya maka abinda baka yi tsammani ba yasa ka mu'amalanci mutane da abin da yake so kai ma a mu'amalance ka kar yi musu abin da ba shi kenan ba ita kasar daga ta duniya wallahi dan uwa ko an baka ita ba zuwa ko ina akwai wani gida gida na gadon mujanci mafi mu yaro su ya ba gidan sai muka samu daga bayan gidan wancan mai gidan katangar ta faɗi sai dan shigo ciki yace nan ne iyakar katangar babban yayin mu yake zai faɗa nace me an faɗa kasa kuma wanda ya gina gidan ya mutu sai kuma me ka tsaga da wata gargaji na ce da Allah ka yakuri a ma na isa ka ka kacin na ce a kai ka yafe min ka yakuri na ce zo da tijo ya zo na ce ina ne yadda ke so ka diba ana sa'in da ka gaye maka ko nan jikin ɗakin uwata ka gaye maka da duk sun mutu ne bu inda ya gara ce ya ce a daga nan ne nan ne ya tsaga haka na ce yi maka ya ce ya yi ce tafi gana mu Allah ya sa albarka cikin abin da ya rage wallahi bai shekarar yau shi ma mutu yanzu ya mutu ya bar kasar sai wani suka suka ce to muna so mu sayar da filin ba mai saya sai mu za mu saya mu ce to mun saya mun hada arna sai me kuma ka batanka lokaci kan abin da ba wani abu ba ka damu kanka dan uwa ai addini kawai za ka rane ka bata mu rai in ka ce ba zan sallah ba ba zan yi gaskiya ba zan azumi ba zan to nan zamu faɗa da kai amma wani kaya irin wannan da in na tashi yanzu ka hana mun sayan fili anan nan cikin nan area ku sai shige can sawar ka don saya sai ka hana sallah a wurin babu ashe bayan Allah abin da ke da muhimmanci sai kamata mu kalla kar mu rikici akan abin da bai da muhimmanci kuma shedan ba zai baro ba irin wannan kana yake so ya hada mu fada mai ta rikici mu yi kaza har ya mantar da mu abin da ke da muhimmanci wannan shine ake so a yi mana arewacin kasar mu muna gane wannan ko wala ajab fi zalika فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابا babu mamaki akan wannan ka zalunci mutum ya maka addu'a ta kama wani abu ne mai sauki saboda haka manzon Allah ke cewa ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta annabi ne ke faɗa mu ku bayin Allah ko bai ce sahabbai ba hada mu a ciki ka ji tsoron addu'ar mutum da ka zalunce shi wallahi ba ta da kyau fa innahu ga addu'an nan laysa bainaha hawa bain lahi ba wani kariya Sha shamake tsakaninta da Allah yana daga hannu ya ce Allah kana ji zai amsa shi sanya sau da yawa idan ka zalunci mutum sai maka addu'a ya Allah ka cire albarka cikin ƴaƴansa sai ga kudin a hannunka amma ƴaƴanka ba ba mai ilimi kuma ka duba tsarin Najeriya a da duk wanda ya gaishe ya zama wani katon mutum talaka ne a gidansu bin shi ba wani bane a gidansu. amma duk wanda aka dinga yin wannan addu'in sai ga kudin ga komai amma ƴaƴan ba sa iya karatu to ko a yanzu ma sai dai a so musu a waje a tafi jami'a a bata kuɗi ba wanda certificate ya gama kawai ko ba a yi wannan ko bai gama koyi ba wallahi kuma kai ma kana gane bai gama ba babu albarka a cikin yan uwa so kai kokari ka tsare gaskiyar sai ubangijinka ya soka kuma ya gatta maka rayuwarka ya ce fa kaifa idza kana al-mazlumu sa'id bin zaid eh, me zaka ce kuma idan wanda aka zanta ma sa'id ne <coughs> ni da kai muna rayuwa a yau karni na karshe kusan na karshe in an zalunce maka daga hannu mu ga mu Allah Allah ne mana magani in dai zamu koma ga Allah wallahi duk bala'in da muke ciki a Najeriya da za mu yarda kowannen mu ya koma ila Allah ta'ala bi kalbin safi da zuciya wankakkiya ba barna a cikin ta ba kwadayi ba kaza ba kaza mu daga hannu mu ga ma Allah wallahi Allah mai sauki ne sai labari zaka ji ya riga ya wuce kuma tunda an kware mu da yawa an dalince mu da yawa har mun ma kasa gane ma ina muke muke ina masoyin mu ba ma iya gane sai sai yanzu masu ilimin cikinmu ne bayan Allah salihai dattawan ciki sun san jiya da su ake gina yau din kuma goban sa da abin da suke iya hararowa suke iya ganewa wani makiyinmu ne wani makiyinmu ne amma saura an riga an wanke kwalwar ta tawon kuras an dasa mata kayan tsiya makiyi suka mai da shi masoyi masoyi suka mai da shi makiyi ina za a wanke lafiya a antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minu bil kitabi kulli haka fa rayuwa take tafiya a yau a haka idan ka zalunci wani yau ya daga hannu yana gama Allah abin zai yiwu mai zaka ce in sahabin annabi ne ka zalunta ahadul ashrati mubashir bil janna daya daga cikin wa'inda su ne Allah ta'ala yi mu bishara da gidan aljanna Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya dora mu akan tafarki mustaqimi Allah ka yi aiki da mu wajen yada gaskiya bayan ƙasa Allah ka ba mu lafiya zama lafiya duk abin da ke zama tashi hankali Allah karka jarabce mu da shi bayan Allah da suke rasuwa ko suka rasu ubangiji Allah ka yi musu magani Allah ka sanya su sun rasu akan tafarki kyawa mustaqimi wayin suka yi asibiti ubangiji Allah ka ba su lafiya wayin da ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ƙara ba mu nutsuwa Allah ƙara ba mu ikon dacewa da kuma tabbaci a baya ƙasa